Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na jin ra'ayoyinku masu saurare shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci siyasa, tattalin arziki, al'adu da kuma ci gaban rayuwar al'umma. A yau shirin namu fannin ci gaban rayuwar al'umma ne da tattalin arziki a tarayyar Najeriya kuma inda gwamnatin tarayyar ta Najeriya ta duba halin da talakawa suke ciki na matsi da fatara da kuma tsadar rayuwa inda ta ce abin nan dole a kafa masa kwamiti domin lura da daidaita farashin da ke ci gaba da hauhawa a kowace safiya a wannan ƙasa wanda kuma ke ci gaba da jefa miliyoyin al'ummar ƙasar a cikin halin da iyasu. Me ra'ayinku dangane da wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da shi wajen kawo ƙarshen matsalar tsadar rayuwa a wannan ƙasa? malami na gaba idan kana ji na sai ka gabatar da kanka da kuma inda kake bugo mana waya bismillah kuna tare da amurka ko daga nan unguwar wadata a sabo ne na birnin adar jamhuriyar niger na da zan bada duk ga kwamitin da gwamnatin najeriya ta aza na rage hauhawar farashin abinci saboda tsadar rayuwa da mutanen najeriya ke fama da shi gaskiya fi sabilillahi gaban kasa muhammadu buhari kamata na in yana son tafiyar mulki ne da ya gaskiya ya kamata waɗannan wajen dangi a abinci bai kamata ba mutane na kuka da kenan ya kamata misali a kenan a tallafa ma manoma a sa roƙon Allah a sa saboda a samu ruwan sama masu albarka kenan tun da akwai manyan malamai cikin ƙasa kenan abubuwan nan sai su tafi daidai kuma a sa da mu 'yan jamhuriyar Nijar za mu jin daɗi ba sai duk abin da ya shahi Najeriya ya shahi Nijar wannan kwamiti dai wanda an ka kawa shi muna fatan dai a ce dai za a samu a tattauna rayuwar talaka ta dawo yadda aka fi idan abubuwa su sai su daɗi wajen Najeriya mu ma mu ji daɗi a Suna na yi rusa tanku daga bani in ba ka a karamar hukuma a gwara a cikin jihar Niger. To a yau ra'ayina da zan bayyana dangane da wannan sanarwa da aka fitar a matsayin shugaban kasar Najeriya to hakikanin gaskiya mu 'yan Najeriya mun farin ciki kwarai da gaske. Idan aka kwatanta da tsadar rayuwa da muke ciki to gaskiya abun ya kai muna ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba idan muka dide da farashin kayayyaki ke kashi ko da yaushe to hakikan yana da kyau a ce gwamnati ta tsaya ta diba ta taimaka mana akan wannan yau idan ka saye reza ma reza guda za ka sayi naira ashirin a shana naira ashirin sannan muka dawo bangaren abinci ga hinan dawa yau muna sayan ta nawa kasar dubu goma sha hudu masara ma haka to talakan najeriya yana zai sa kanshi yana da kyau a ce gwamnati ta taimaka ma talakawa mun zabe shi ne wa ba dun komai ba mu taimaka mana mu samu sauƙin rayuwa amma a dai sai da shi da muka yi tsammani abin bai faru haka ba amma muna fatan wannan kwamiti da za a yi ubangijin Allah shi jagoranci wannan kwamiti ne talakawan Najeriya mu ga saukin wa'annan kayayyaki da ke ci gaba da hahawa babu kama hannun yaro to yana da kyau gwamnati da Allah da annabi ya taimaka ma talakawan Najeriya. To madalla mun gode kwarai da gaske sai an jima malami na gaba bismillah ka dora ka bada suna da ra'ayinka a gurguje a takaice kuma. Fatan alkai Radio France suna na Hassan na Usaini Muhammad ina kiran ku daga Abuja. To gaskiya wannan yadda ake fama tattalin arziki a kasar Najeriya lalle yana da kyau kayan masarufi musamman 'yan kasuwa su ma su sauƙaƙa domin a samu sauƙi. Doma da alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karfar kuma ta bari jihar ta tuka kwamiti domin sassauto da farashin kayayyaki hakika abu ne wanda za mu yi farin ciki da shi ganin cewa muna cikin hali na tsadan kayayyakin more rayuwa da fatan Allah ya sa wannan hukuma yi aiki bisa gaskiya da adalci domin talakawa su samu sassaucin kayayyakin masarufi. To madalla mun gode kwarai da gaske sai an jima malami na gaba idan kada ji na ka dora ka ba da suna da ra'ayin. Salamu alaikum zakin hausan gida rediyon Faransa kuna tare da Rufai daga Satin Zaria jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. To dangane da zakin kayan masarufi a Najeriya to abin nan ya zama ruwan dare domin Allah kika duba reza naira ashirin a cana naira ashirin to mu a ɗaukar Najeriya ina za mu sa kanmu ne. Muna fata wannan kwamiti da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa wajen binciko ɗan mu waɗanda suke sa irin waɗannan abubuwa suke hauran haka. to muna fata wannan abun zai yi amfani ga al'ummar najeriya to madalla sai an jima mun gode kwarai da gaske malami na gaba idan kana ji na bismillah. Yawwa alhamdulillah suna na Umar Baban ya sabon gida karamar hukumar Katsina Hausa Jigawa tarayyar Najeriya. Irin da zan yi a wannan maudu da kuka bada gaskiya abu ne mai kyau. tunda kaga fadar rayuwa ta mana yawa gaskiya mu 'yan Najeriya muna cikin wani munin hali mai wahala wallahi a yau ka siya abu naira talatin a gobe an ce ma naira sittin shi ka zo an ce ma naira ɗari shin wani irin abu muka shiga ne a wannan abu amma kiran da zan yi gwamnatin Najeriya kamata yi a ce kamar yadda ta ɗau wannan hukunci na kungiyar da ta ɗauka na ganin cewar an kare irin wannan tsadar rayuwar gaskiya abu ne mai kyau muna goya wa gwamnatin Najeriya baya mu dai mun san wannan abin da ake yi ba daga gwamnati ne daga wato 'yan kasuwa ne to saboda haka kiran da zai san shi ne, kamata yi a ce mutum ya sani ba gwamnati ba ne 'yan kasuwa ne suke wannan abu abin da suka gada ma, kuma matakin da gwamnati ta dauka abu ne mai kyau ni dai kira na kenan madalla kar da ya shafa ana tare ne da sashen hausa na radio france international rfi a shirin mu jin rayoyinku masu saurare tare da ni muhammad salisu hamisu yau muna tattauna ne dangane da matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na kafa kwamitin da zai kula da daidaita farashin kayayyakin masarufi domin rage tsadar rayuwar da ke ci gaba da hauhawa a kowace rana a ƙasar ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke da arzikin man fetur a nahiyar afirka ne ra'ayinku dangane da wannan hali da aka tsinci kai da kuma yunkuri na gwamnatin tarayya malami na gaba bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa Radio Faransa da magana Allah ya mai goro magani daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya to alal hakika sai mutum mun gode ko mu da mu to wallahi bakin ma kan ki da gwamnatin Najeriya ta kafa kan batun a binciko a gano abin da ke kawo farashin kayayyaki a Najeriya to wannan gaskiya ko anan shine zai ce sun shirye da abin da suka ga dama amma gaskiya magana shine ita gwamnati ta bada gudunmawa bangaren kayayyaki ta kowane gefe na kudi a Najeriya wallahi wannan za neman ta gindinta ne kuma gaskiyar magana shi sun ba da gudunmawa ɗari biyu sa ɗari akan wannan lamari don haka wallahi su yi kokari su gyara. To madalla mun gode kwarai da gaske sai an jima. malami na gaba idan kana ji na sai ka gabatar da kanka. To assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Ni ne mai sauraron kwako da shi Bashir Fela da ganin layi na yika a cikin garin Lafiyan Bari Bari. To a gaskiya a Najeriya mu Najeriya muna dandana ku da mu dangane da tsadar rayuwa da kuma abubuwa da ke karuwa a kasuwa. Don kuwa a yau idan ka je kasuwa saya abu gobe in ka koma za ka ji ya karu. Yana da kyau kwarai da gaske da gwamnati ta yi wannan hikima na kafa kwamiti da zai bincika waɗannan al'amuran don kuwa yan kasuwa gaskiya suna wahalar da mu a ƙasar nan ka je shagon nan ka ji farashi daban wannan shagon farashi daban da yake dai akwai na gari ba duka haka zama ɗaya ba to na garin muna ba su shawara da ci gaba da kokari suna jajirce wajen tabbatar da gaskiya don kuwa idan yan kasuwa sun tsaye da gaskiya da farashi ɗaya to insha Allah za mu ji daɗi da fatan wannan kwamitin da aka kafa zai aiki tsakani da Allah domin gano wannan bakin gari na gode. to madalla sai an jima mun gode kwarai da gaske malami na gaba bismillah. To assalamu alaikum gidan Faransa mai magana Alhaji Lawal Karofi da ke nan gama karamar hukumar dan janan jihar Kaduna a Najeriya. Game da irin hasashen da kuma da gwamnatin kasar mu ta Najeriya ta yi na maganar cewa irin wannan abubuwar ke kaiwa hawan farashin kayan masarufi ana ganin za a biyo hanya samu hanyoyin da za a magance wannan abubuwa. To wata alhamdulillah mu talakawa mun yi na'am da wannan magana kuma ya wannan magana. Sai dai amma ne ya kamata abin da aka yi magana ya kai kasance a yi kokari a cika don so da yawa za ka sai lokacin ana lasa mu talakawa ainihin zuma a baki suna munna suna munna kuma sai ka je shiru mala shiruwa to gaskiya kamata da yin ta yi wannan gurishin ya kamata da bincika daga shin me ke damun yan mm, talakawan kasan nan shin me ke kawo wani hawan kurashin abincin nan shin wata hanya za a magance wannan abubuwa da talakawa samu sauki to shi abin yi kuma ya kasance a sa kwamishin nan a sa mutane na amana masu gaskiya wanda zai abin da kai zaka bincika za ga ma gwamnati kuma gwamnati za su yi amfani da wannan abin da ka bincika ba maganar aje a yi ce kuma ka zo a shiru ba. to madalla mun gode kwarai da gaske sai an jima. To da farko sunana Ali ne zare margai karamar hukumar mai gidi jihar Sokoto. To hakika nan gaskiya talaka Najeriya sun shiga wani hali na tsadar rayuwa saboda gaskiya komai na nan ya tsada. saboda idan muka duba gaskiya shi janar muhammad buhari mun zaɓe shi na domin ya kyautata ma talakawa ne to kuma sai ga mu da miyagun mahun shawara don saboda an ci ba mugun sarki mugun buhari to haka na gwamnatin buhari ka tafiya saboda duk inda ya taushe nan nan ka tashi da gwamnatin gwamnati ya yi daidai saboda shi tattalin arziki dole na ya bunƙasa ga ƙasa idan babu ci gaba ga tattalin arziki to gaskiya komai na zai iya durƙushewa saboda talakawan najeriya ta cikin wani hali To ya dan Allah da anai muna kira ga waɗanda abubuwa suke ga hannun su ya dace a ce su ma sun taimaka ma wannan tattalin arzikin da ya zai bunƙasa. Na gode. To madalla sai an jima mun gode. takaita bismillah. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa suna Sali Abdulkadir daga nasarar ajiyar Nasarar Tarayyar Najeriya. wannan bandar ku ba mu bayyana ra'ayin mu akan wayannan kayakin masarufi to a gaskiya ko ni mai tsoron kayaki ne ina sayarwa a gaskiya kuma idan mutum ya sayo kaya yau bai idan mutum ya koma gaskiya idan bai tambaya ba karki naira dubu goma ne wallahi tallahi yau Allah mutum a hannu yake riƙewa wallahi dawo da kayan abun da ya zama da gaskiya yi wallahi a zauna a duba wannan abun gaskiya wannan abun gaskiya ya kai mu matuƙar gaskiya ya kure mu ya tsara kure mu gaskiya haka gaskiya babu da zamu ce sai mu ce tsaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gode gidare don faransa to sai an jima mun gode malami na gaba bismillah ka dora ka ba da suna da ra'ayi assalamu alaikum sashen hausa radio faransa mai magana mataimakin shugaban kungiyar bayan nasara na jihar nasarawa habibu magajira sun zanen lafiyan bare to a gaskiya abubuwa da yana faruwa a najeriya yanzu na ainihin masaran tattalin arziki da tashiwan farashin kayayyaki wannan abu mu ma mun rashe yadda abin take dan abin yana damun mu sosai ya kamata matsa hakkin gwamnati ta ce ta kafa kwamitin da mu mun sosai saboda abubuwa ba mu gane a'a yan kasuwan ne a'a dada ne mu kan mu a zaune mun kasa gane me yana faruwa saboda haka da fatan Allah kuma mu ci gaba da addu'a talaka Allah ya kauna mafita don wannan abun gaskiya yana damun sosai ku tashi lafiya radio faransa mai magana Habibu Magajin sun zanen lafiyan bare bare to sai an jima mun gode kwarai da gaske malami na gaba bismillah to assalamu alaikum sashin Hausa rediyon faransa mai magana Uzaina Mai Hadba ba kwan ka jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayi na yau musamman yadda kayan masarufi suke ƙara tashi. Shin talakan Najeriya an waye gari duk abin da zai siya sai an samu hinta shi. Ya kamata wannan kwamitin da za a sa na bincike na wannan abubuwan da yake tashi ya kamata su bincika su gano shin wannan matsala a ina take. Wannan shine na da kauye da mai hat ba kwani sami ka jihar Kaduna su tashi lafiya. Sa'an juma. Bismillah malami sunan kai gabata kafin ra'ayinka. Bismillah. Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Muna addu'a Allah ya sa mata ta ce za ka ɗauka a kan 'yan kasuwan Najeriya Allah ya tabbatar Allah ya sa kwalli a tafiya kuɗin sabulu. Amma a gaskiya yadda su ainihin 'yan kasuwan Najeriya suke ɗawwala kayan abinci da kayan abubuwan more rayuwa farashi a gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗau matakin gaggawa. Sun kai mu makwara gaba ɗaya sun je sun canna mu a ƙarshen abu gaba ɗaya mu gaba ɗaya talakan Najeriya banda kuka kullum talaka kullum yau idan ka je ka sayi abu naira tamanin gobe ɗari biyu ɗari da ashirin ta sai a ce ma ya zama ɗari da wannan masifa har ita kamata gwamnati tun da ta ce za ta ɗau mataki ta mu mata addu'a Allah ya taimake ta Allah ya sa ta shawo kan wannan al'amari na gode gidan rediyon faransa ubangiji Allah ya saka muku da alheri suna na Musa Shehu to madalla mun gode kwarai da gaske malam Nusari sai an malami na gaba bismillah a gurguje a takaice sunana bala ya roma da jihar zafar tarayyar najeriya am wannan mataki da gwamnatin najeriya ta fuska na hada kwamiti wanda zai binciki hauhawar kayan farashi a kasar nan to gaskiya ina ganin wannan bata lokaci ne kawai gwamnatin tarayyar najeriya take yi da kuma wasa da hankalin talakawan najeriya domin duk wanda yake kasar nan ya san meye asali meye dalilin da yasa ake samun hauhawar farashi shine bangaren dala abin da ya shafi dala da kuma faduwar farashin naira a kasuwar duniya to ya kamata a ce gwamnatin najeriya ita ya kamata a ce magance wannan matsala gaskiya muhammad salisu hamisu a ra'ayi na wannan kwamiti wallahi bai yi ba Ba na goyon bayan wannan kwamiti gwamnati ta san inda matsalar nan yake wa'annan kananan mutane mutum biyu zuwa uku wa'anda suka hana ruwa gudu suna son su bata ma wannan gwamnati suna ya kamata a ce ita gwamnati ta yi magani. na rediyo faransa muna magana da mai lambu mai asa da karofi lafiyar jihar nasarawa To alhamdulillah game da ra'ayin da kuka mu tattauna alhamdulillah alhamdulillah gaskiya mun yi na'am da wannan kwamitin da aka hada na ainihin samun ainihin wannan matsalan da muke ciki a kawo karshen shi da fatan Allah ubangiji sa wannan gwamnati ta dauke niyan wannan lamura ya zama to mana alheri mu talakawa Allah kuma ubangiji sa haka ne ya zama to mana tsawon al'amari a gare mu da fatan muna na muna cikin karfin addu'an da muke ma wannan gwamnati Allah ubangiji ya kawo wannan mana wannan karshen matsalan da muka shiga. To yayi amin mun gode sai an jima malami na gaba bismillah je ka kai tsaye ka takaita baban gaje mai tare da ringin daga jihar jigawar Najeriya. To hakika wannan kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa domin gano matsalolin hauhawar farashi a Najeriya wannan yana da kyau tuntuni kuma ya kamata amma dai yanzu ma ba a makara ba. Don haka muna fata in wannan kwamiti ya gama sa ya ɗauko ya mika wa gwamnati za ta yi gaggawa ta duba domin a magancewa jama'an Najeriya matsalar wannan hauhawar farashi. sannan shawara ta ta gaba ba zai wuce dai matsalar dala ba matsalar dalar nan da rufe boda duk su ne suka kawo hawa farashi da fatan gwamnati za ta duba domin ta magancewa mutane raɗaɗin wannan matsalar hawa farashi mai magana yusuf baban gaje mutum da daga jihar jigar najeriya a tayi lafiya na gode. da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki da ma waɗanda ba su samu damar tofa ba saboda tangarɗar layi ni muhammad salisu hamisu da na gabatar tare da jami'in da ya haɗa mu da ku ibrahim tukurkefi ke cewa bisalam mu huta lafiya